الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتع الله صلاة ينشيكي بأمن شنو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يننا شافوا شبيغوني يمي 2016 كالندا الميلادية ya ci gaba da katon littafin salasatul usul ya al'imam muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala sharhi na mai ya jamfani bai ne shiri ne ga taisirul usul sharhi salasatul usul ya a sheikh abdulmuhsin al-qasim na imam wa khatib da masjidin nabawi a sharifona ida page 174 man والناس إذا ماتوا يبعثون زانجي أقاجها جدي أقاجها رأي أدان لكفال ha والدليل قوله تعالى دليل يغنى تشتناتنا يغنى منها خلقناكم من يوم بغابو تيو وفيها نعيدكم ngai make leje badalo mana kinga bo jali teo yi make leje badalo wa min ha nukhrijukum da ki ga mai yake ko ya ya dai taratan ukhra ya zuwuru biyu wa qawluhu ta'ala bai ba sai latin ya ga wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah wai lan ciya kin bon mutukan latiya sun mai dukun fi ha kayan cuci gai laje badabo wa yi kulijukun ikhraja cuci gai latiya wa ba'da al-ba'th muhasabun man gazu mayana ma'ayna kizo na araje sadi wa majziyuna bi a'malihim amma kya zangi gaba tuna ga lona والدليل قوله تعالى دليل يغنى تتلاتنا غن ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ebo da yi lotun de na a gagba iya tuna lona yen tun de na lona wa ziyar da ahsanu bil husna da yi malotun kirki na a gagba gangani bi da tuwan gina lone a gagba bi alijanna wa man kazzaba bil ba'ath kafa zanna magagagan alkiyami tashin kiyama unji gaskiya na unci ula gamanin zan ci gazu musulunci Wan dalilin ƙaunar wutar da dalilin ƴa ganin tsohon latin a ga ga za'a mallazina kan faru zai iya cimma na buɗe a daɗin ga. An lanyu ba su a ga 'A'a na a kyau, kuma in ga Bala Ewarar biyu mai shugaban tsohon cinye mai lantarki ba a sunan a ga 'I'an na cinye, sun ba na ba 'Una'a ci ma yi labarin biyu ma a mil kuma yin tunanin Lona Wezali, ka halarar ya sayi, jijiya a cikin ganin yau, sauke ba ya ci wani. man ga wannan su za ma tu yi ba su ne eh, za yi ga jihajali ya ga an da ke a ga zandun da ba da ya tuna walo ne amma lasa kai ya ji kan wayi takan daba da yin imani jin da albansu wani imani jin ga ga zandakin da kabarin da mina biliyon mil akhiru imani jima da ya fi yana kiyani da mini imani jin gani ga gaibi ebo ne zai jahiliya jafe jin karuyan lamarin nan wadalil dalili na mai lauga za an yi ganakin agajin ajali a ganakin zuma ya ajali abu na kaulu ta labarin lati daga mini ha daga mini ya kimbo halakana ngai kungai jali ta baba ya nabi da ko ya nabi adam ne ngai ju daga jikanabo wa fiha dani yake bo masu kun nu'idukum nga ya leje badalo ya ga jajeli a ci ga ya kun kimbo wa min ha min yake bo be ma nukuri jukum nga ya leti yo yawmal basi bi fa isabi taratan ukhra ya zuro bi kemna sai latna ga fiya tahyawna wa fiha tamutuna wa min ha tukhrajun ya ci kin babu ya ji rayuwa biyo kin ga mai ya ke ji ajali a cada so ya gudu da mini kin babu ma ke da laifin ya fali kiyami dalilin robe ne ke lawu ga zan yi ga jan ajali ga ne ki fali kiyami na قوله تعالى فأنشأت لكنا والله أنبتكم min al-ardi nabata ce latiya daga yake bo sun makaganci suku dukun fiha wuce ya lashe bada bi wa yukhrijukum wuce ake ya latiya ikhraja matkan ya latiya wale gan kisa bi ya annabi ibrahim alayhi salam na gace ci ga rabbi arini kai fatuhi limauta kala awa lam tu'min kala bala walakin yatma inna qalbi wa ga annabi ibrahim alayhi salam ya ce ci ga no ce ci lawo mi ke wai dai rai da no ce ci ga waji imani ga wani ma ja ma dai wa ga en gbo wudi ta ci ga fai ce ci ga wa le lu gigun ni lawo lawo sun lawo sa lu gu be ce fati jo thumma duhunna won ci ye lu gin nabi ya ce naka sa'a abi kisan bani isra'il na ji jigane musa ga arin Allah jahara lawi luwayi le ce ciye ebe fa khadat kum saikatu antum tanzurun fa wando ci cinwa ganci bata fa wando ci cinwa a ci ma jihar da ne sun ma ba a suna kun min ba da mautikun a sha wa ne ga sa'i kawunci na wada na mai ji fasara ga hajjiyar biyu a ci hajjiyar da ce ta yi da rayu

wani bai kisayen jama'a na bi musa alayhi salam kisayen zai ji wa yi kataltum nafsan fadara tun fi hawa Allah makulijin makuntun taktumun ne zai sha zawuwa ci sai magata da shi nan sai ci shiga gangan ci gan kulna duribu bi ba da ha illa e lasashi shi ce ci ji farugutu a nan kwazu a ganin ko zunganci zukun a ta lasa a lasa shi nan kuna na ta ladan zanen na su ci zanen kazalika yuhyi Allahu al-mauta wani ganin ne batan wallahu ga tsoyaci mai dai rai idan maga jajali ya fara kiyame bai da wannan na kai da rai na tsoyaci asiri su to ji to al-kiyame man ga wa ba'da al-ba'thi muhasabun zumayen na ma'aza an yi na kida ka barabu a ci ma'an na kyani na a jayi sabi ya tunalo suna tunalo shula na to kyakkyan yi tuwanci ko yabo na tsoye ci ga yunabbahu al-insanu yawma bi ma qaddama wa akhar aya zangi labari ya fun ya fun ya likiya ne ya nuji shi da zato ya nuji gozmana yandondo akuka akwa balita shi zo Wa'udu al-kitabu fatalwa, mujirme na masfiki na mu mafi waya Kulu ne ya waylata na Maliya da al-kitabu Layu, Khadija, Fadira, tan Wala, Khadija, tan Wa waje ɗoman Aminu, Hadira, Walayya, Limu, Rabbuwaka, Ahada. A ga littafi, Ladi ta ji daidai ga kila littafi na nan, fyaifince ta yi fyaifance, kuma ɓata hudu da kan gini. ya tuna mazandoro lufa gane ya zaliwe sai ci mai zandoro zalinca me zani na dama fa'al kiyami yi gaskiya sai tilat na gan wani da'ul mawazin alkista da yawon alkiyamati falatus lamu sun shai'a diga tun da ya fi yan alkiyami na da zane a ji zalince ya fi wuce zanen zumai sa'adin noman a ga a shi ba bai tuna lone nga ya alkhairu ya zale wa mga sharru ya zale fa man man mithqala zarratin khairan yara wa man man mithqala zarratin sharran yara ana la tuna alkhairu kan mithqala ya zarra nan wale ma halittu ya sharri ka mithqala ya zarra nan wake ne sai lat ne ga tuji za kullu nafsin bima tas'a e a aga zandoro bayan tuna nga ga dalil mini dalil ne ke lawo ke dai za an gija ga ne ke zo fa alkiyami a cije sabi a gazan doro bana sai ga liya jiziya ya wato ya ci gaba ni allazina asau zai lutun dede to shirka to ne ku shirka nan bi ma amilu to ya ci gaba ya tuna le tun dede bo ga mu ci ganin wa riziyal allazina ahsanu zai majibulu bulu bolo no to ya ci ke ga to ba mu na yaje buta ce ci a ci ma mitu ce ci bugi a ci ma ce ci jinike ce bai ba do a maji bolu bolu lu bayan alita ji a mai bi ikhlas da to abu a ba mitu ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ci ga gbe bo to kirki wuce na lo na bilus na bi aljanna bal a aljanna ga ke da a aljanna ji ni ma na so ta jiya nan wa ga to ya janna bi ga yi ni ma ye ya so ya ci so shiga lil ladina lu husna wa ziyada zai ji bolo bolo na a ji al husna ji janna wa ziyada gani be bibi na ma nabi sa sallam ga ga ziyada an shiga nazar ila wajihi alkarim a jin fasara ga ga nazar ila wajillahi alkarim wani kin na imam muslim la benin ale gan nana nna wuce ko da abun nan ke da aka san yi lakin a ga hisabi ji ne bane kaga na da ba zan ya be ya fe shi zalunci sa shi ya fe ya kin yado shi hatta to tsari ga azu rayuwa zan su ke biya gangan amma ya ya gboro to ce dabo na ga kaku na makafir shi ayya ke yi sabi lugwa na sai continue bai kafir ci wanda yi a kabitu innahum kanu la yarjuna hisaba shani ya laza sha'anaki lamarin ci kuro madamina arkanul imanin imaji da fali kiyami muro zan wa man kazzaba bil ba'th kafar zan don don na magaya ga fali kiyami ji gaskiya na zan na musulunci ebon wa wa ga tsaye ci be tushu be to yi jima musulmi wula ga mana dalili na mai lawu ce dai zane gajin karun ya tashin kiyama kafiru yo nan gai ba sai latin ga za amal na kafaru lalle zai ja ci mana bane dagaga e ji zato jiji ga lega ebo e gina da bayan an layi ba su e lega a na kya ta jai sabi a ta gagba wale su ya ci hukunci ba ni zane shaje kafire bo in karun ya albasu na jina na ci mai laugan karun ya albasu kafirci wanda mini kafirci wanci kokoto gama la sai ci gan ya zai ji in karun ya tashin kiyama ne gaba la eh a gayin annabi sa sallam jikutiya ga warabi bi har mi jikuti bi wasu na jali ta yami ne la tuba sunna ga la na ke fun ya rikiya ne bo hisabi suma la tunabba unna ma amiltum amma ye labarin ye tun kirki ne lona amma gai ba wa zalika a cinga ganya le ya na ki zuma ya jeli alallahi ya sirri yin yo fun ba to ya ci wani sai bane to ci inna ma amruhu idza arada sha ya kula lahu kun fayakun lamar ya ce cin ga gan wa cin ga baji yan dondo mun da ga fi umma ga fi sai ce huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu huwa ahwanu alayhi sai ji ga sunne chali ta ji mun ce ke mun ce ke lu luje bajina wa je baji alazana ki zuma alazana ki zuma ya jalibo un fangan ala alita ya zaji aga go to aji to comparison da donare na gayi na gole ga an gidan boliya sakwaci da alita wuji na masakwa da alita wuji ganci na masakun kaga ga to za na jajaliya ne alawa ya shi bashin gole wafan gani mafari annabi sa sallam ga Allah ta'ala ya kazzabani ibn adam ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن, يعيدني كما بدعني لن يعيدني كما bada'ani. sai ga zuwan ji agan wula nan zuwan ji mawun ji mutunci ji mawun ji toko amma gamana nan la gan wunan gayi ba na zuwan yi gan sai ya a yan wula keminu cali ta mu jina nan wala yas'awul alqalqi bi ahwana alayya min yadati mujigan chabali ta rafan gan lawujan daga coci madiyi ko ya tiyan dundu wa ma shi su mu iya ma ta kone za an yi na fa qawluhu ngai bana wajibi ga ittakhadha Allahu da za an ja ga so koyi yi wa anal ahad samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad coci yan wuni ke tiyan yan da ja mun ma ja zan do mun mun ya a den do na ga aga mabarin gani ga wina al ilmu inda Allah al imam al bukhari ga go riwaya nabi لو أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح قوله قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت man ga wa arsalallahu jami'ar rusul sai catu shi bata tutun na wa munzirin ya ba da ya bushara a bushara wa munzirin amma nazashin wa a ja gargadi wa dalilu ta ala, dalili ba su kun latin daga rusulan shi. mubashiri na wa munziri e ya bushara mai a mai jizaye gargaji ya Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba da rusul e ba zangi daidai hujja ta ce tuce zuma na ce e zangi daidai hujja ta ce tuce tuciyo ba na ce ta tuce tun bayani na ma wa awwaluhum nuh tuciye mafari maga annabi nuwa alayhi salamu wa akhiruhum muhammad ya karshe ma ya karshe ma ga annabi muhammadu fa sallama wa dalilu ala anna awwalahum nuh dalil na mai lauga annabi nuhu ga tuci ma faro na qawluhu ta'ala ga ta latna ga inna awhayna ilayka lalle akika ya wai jiyawe kama awhayna ila nuhin kimne jiwaya annabi nuhu wan nabiyina min ba'di bi annabani bi zumubani wa kullu ummatin al'umman dondoma ba a sallawo ilayya rasula to ta tuci tun lafiya min nuhin tun zamani a nabi nuhu ila muhammadin har da zamani a nabi muhammadu sa sallame ya amurhum bi ibadatin layi wahda tucin na jejin foro gaji buta ya ci bugi wani hahun an ibadati tagut tucin na mai kan zaji ga ala ibada ya tagut a lugwa wa dalilu kawo ta'ala dalilu ya gani cikin latin ga wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula lillahi kai ya tuci tun lafiya al'umman dondo an ibudullaha gaji rubuta ya Allahu waje ta nibu tagut a malaɗiya gangani da taguci waftara da Allahu ala jani il-ibad ce ci mula ji wajibi ta ce wujjo bayani ya alkufuru bi taguci wal imani billah Allah ji kafirci da taguci a malaɗi imani a ji gangani da ce ci mangam wa arsalallahu jami'ar rusul su ta fice bata tuntun daga cabatu ci shi har karshayi bata e, e, e, yi zaji lo ajibu ta ce ci bugi amma la ibada na ibada na maji da ne so ce na la ibada wancan lugwa mubashirin cucin naji ya zaji bushara bi aljanna ya zai ga so ci jinnike kenan wa munzirin amma ji zaji gargadi ya Ina ne zaga ta ce shirka wuci ko ku kafircin wuci ko ce lafa tsoci e ba ci ta ba tuta da zane galo ne wa tiya amma kiya ji zai gargadiya ɗaya biliyan bayan so ce kawai ga ibe tauhidi ga sai ke wa ibe tauhidi ya nufi da leso ce ba ma azan ni bisa kwalluwa ka ce wa bello lona wa ka so ce fadi wani amma kawa da na wa gubo fe na wa da azan ba tauhidi na wadda bai imani na wadda dalil dalil na mai lawu e ya tiyan tuci ya e ji bushara mai ji nazara nan ga ya kaulu ta alaba sa su na ga rusulan tuci na je tuna ba su hangi na mu bashiri na eh, ya zai bushara yanzu eh, ya ga mutu so ya ci na gama da nan ina eh, magan so ina magan ni ne mi lati ce kwata ne tauhidi wa mundiri amma ya zashi gargaji ke da zai ga le to ya ci bana zawo ci adana zunubi na magan zunubi na ga shirka sai ci wudu gwali ta ya fi shi kawai ga wa tun tuci ba ya sai ta tuci tun da ba yana mato ya ce wa bai yi na da ala imani a jama'a lami a tutuci na jimu tumbe na gani da annabawa shi tucin na jima a kuri jama'a yau da allah ya kuna linnasi alallah ya hujjatun ba da rusul e ba za'ayi bai dai hujja ta ce so ce su mai tuci ma dole sai ci jin na ji e a yi bai da excuse ya fa alkiyami ma e ba a zanu ce e, abuwa bai gan a tutuci bai a waya ko ga a cikin ta bai a waya a'a wa da wujen hatun tuci biyata wa ma da wujen hatun ne ta biyata ko a beke dai sakwai musulunci ga a jewana ceci matuci tuni ebogo ekoya aljanna iskiliya ekoya na iskiliya e e e zanaga ji kafirci bayanai ba watu layu nan gole zanne wato ngala mutu ya kodere wa awwaluhum tuciye mafari layi nuhu na nabi nuhu alayhi salamu tsakani ya nabi nuhu ya nabi adamu karnu guwa zambo ta sai shi do tauhidi ka kuna mashirka da ji faruwa ne za shi haɗi ya ka tuttakin ya ci lamari za kirki jona sukun sai ce anabi nu tuda a anabi nu ga yi tuci ya mafa na tuci kayan tutuna nabi ya karshe ma ga anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi dalil daga alkur'ani bi sunna bi ijma'i dalil ya ce ganna ta da annabi ya karshen ga Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ga ba su kullu suna ga ma Muhammadu aba ahadin min rijalikum anan Muhammadu sai baba ya zai doro min je ji ba min je ji ba walakin rasulullahi amma annabi Muhammadu ya tuce ya tuce wa khataman nabiyyu ma annabi ya karshe annabi sa sallan maga inna hu la nabiyya ba jaji da annabi dun da zuman ba dalilin na mai laugan annabi nuhu alayhi salam ga annabi ya mafaro nan daga alqur'ani na qauluhu ta'ala inna wahayna ilayka ba su kun lati daga inna wahayna ilayka ya lillatika ya wa annabi muhammadu ya tuci cikin ya wayi a ya wa annabi muhammad kama wahayna kin ne yi ko ya ilalo bayan tuciyar mafarin gayi nuhina na binu wani kami wani wannan biyi na min ba di da na ba na ibe su maya na binu wina ayi su maya na binu bi mana na binu gayi tuciyar mafarin ga mai zanfa na kazashin ji gargadi ga Allah shirka lugwano dalili daga sunna na mai lawo ga tuciyar mafarin gaya na binu wani ga hadisi hadisi ya shafawa ta dai za an lo ba na bi adam gundu tangu ya hadisi ya shafatul kubra ko ke da a nabi adam nabi adam ta ga inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu sai cin ya ji fushi nan nan nan la ji fushi da shi ruci ne kamin lokacin nan nan walan yaghdaba ba'dahu mithlu ma ta ji fushi rin na zumubu ana innahu na'ani an shajarati fa asaituhu sai ci kanwi ga nan ya ji ci ba nan wuce da ci ba wuce gi nafsi nafsi wuce wayo be ci ta cin nan nan ja nabi adam alayhi salam bu ila gairi a nabi adam ga ilu ba zan mu na juya iza bu ila nuhin ilu bayan nabi nuhu faya tuna nuha talu ba nabi nuhu faya kulu na tarunga ya nuh anta wal rusul ila al ardi wa ga tuce na tuno e ba jama'a kin shi nan muttafaqun alai e bugo ale ga hadis ne la ga tuce fara ya nabi nuhu amma adadi annabawa ji abu zar radiyallahu anhu ga kultu ya rasulallah kamil anbiya abu zar ga mu ya gan mu ga annabi annabi sa ito ce yace ci wuki na bawa jo qala annabi sa sallam ga mi'atu alf wa arba'atu wa ishiruna alfa eza 124,000 ngai adadin annabawa jo kultu ga kamil rusul minhum za wuki mini abu tucho قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 313 إذا 313 جم غفير رواه ابن حبان ابن حبان قال غوبيو min ya tucin na jobi an min ya annaba na tucin na ji a dai ga da wani ji tsaye ci yayi labari anan ya da madaba na ji a yayi labari a da kisa ji ana so ta latna ga rusulan qad ya ya kisa min qablu rusulan lam naksusu malaika mu da tuce da bane shi yawa labarin ya ke sa'a nan e bogo wale gan da tuci tun tumbe da litafi cimbe wale gan alita ipata bi ga ade sa kwato a àwọn ajidede amma to na to ta alita fi cin shi amma tuci ci tumbe na wa ya ji na jama'an go ci ja adabu aya wa sa koyan musulunci ne ma. bayani na tuci jina wa tun bayan zamucin jana to safirin na ji wa ma kunna na hatta na ba'asa rasula sai ta ji zazaba sai baya wato ci tun da tuna sai sai wa mai shakikin rasula min ba da ma ta bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla sanan ga gin da tuce bayana ba wa tulayu ne a ne ga sannan ga yi wani ma ta wala wani su ji annan ba a masu ragancin Allah kiyaye mu amma ba na manji bayani ga anabi ya kashe ga annabi Muhammad a sallama wasallam cikin cicin shi ya anabi Isa sukun E ka anabi Isa ga cin shari'a anabi sallallahu a wasallam wala to wa ji gan wa loka wa gan a ga anabi ya karshen ga yi annabi Isa a'a annabi ya karshe na so ci tun benin ga annabi muhammad sa sallama shari'an wace ma benin ga shari'a annabi sa sallam fiyana annabi ya sama gaci ci wala milatu shari'a annabi sa sallama na shugo na kun ji kuma abin gangani da shari'a wurin wancu na annabi sa'a sallam mu shuya wale ga man ke jin bayani ga wazifa ya tuci shi a ya bushara a ji nazara a yi zajalo ibada ya tuci a ji kamatul hujja da sauransu wa male ga tucin dondo na tsoci tutuna ya mafa na kaza shi yi nan a jibu ta ya tsoci a mala ibada yin doce na ji tsoci na lugwa hawari da ya zamani na jima eh daga ga gane ya mafici na suku ga abi a gun wuliki ji ciji a ci mala wuliki a gogon gani da yayin Allah kiyaye mu wale ga ne muhimmanci ya tuci na a yi zaji a je ba da ya tsoci bugi a magalayin doro fa tsoci ba ci ma wallahu a'lam nan ga kullu ummatin بعث الله إليها رسولا الأومن دندو سيتاتو تشتو داسا min nuhin ila muhammadin ya alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadati llahi wahda tun zamani annabi nuhu har a annabi sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta eji zai foro ga ajibu ta ce ci bugi wa yanhahum an ibadati tagut amma kagwa a ga la ibadatin taguta lugwa wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ya ga na cikin latin ga wa laqad fi kulli ummatin rasula lillahi hakika ya tuci tudashi al'umman dundu an ibudullaha ga ajibu ta ya allah wajtanibu tagut amma laƙiya gaggani bai taguti وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله سيتي مولاجي واجب بتاتي وجو بينو على كافر بالطاغوت ما لا ايمان اجي بتويتي وكل من جو كل امتي الامم دندو جمان دندو ba a sallahu ilaiha rasula to ta tuci da asiya e eh, ya ga bi a ji tauhidiya a mai na ga la shirka luwa min nuhin tun zamani a nabi nuna nan ga tuce ma fanna tun ba jama'a fi fikin bano na ila muhammadin har ba zamani a nabi nu sa sun ga nabi ya karshen gama da falagan tuci bayani bona adi al'umman dunga da ba illa face tsaye catu ce to dafiya na ji ka matul hujja ya jin bayani ya yi ku ba ne ku goro na ce ce wa in min ummatin illa khala fiha nadir adi al'umma da ba illa face da na ja gargaji wa dambu ya amuruhum bi ibadati llahi wahda tucin naji e foro gaji buta ya ce ci buli. anajin dondo wani jama'a shi lo ganin nan tucin dondo ya eh, yi jama'a shi nan da ya na ba shi bayanin wuyi ni ngai a jigba buta a ce shi buja mo waya na hahun an ibadatu tagut a mai ga ala ibada ya taguta lugwa a ma lagwawa da ebogo Somali ya dawo ya tuci benin a tauhid zan da tahziru mina shirki la ilaha illallah la ilaha ya nafi ya jami'u ma yubadu min dunillah illallah ce isbatun al ibada ce ci buji wad dalilu qawluhu ta'ala dalilu ya ga na sai latin ga wala qad ba'athna fi kulli ummatin akika ya tudafi al umman don do be jama'an don be rasulan tuci e yi zaji gaji buta ya ce ci buji an ibudullah gan ajibuta ya allahu ajibuta ya ce buyi wa shi ta nibu taguta ma laɗiya da taguti alaji ci gani da taguti e mafari na matuci cadawa da yi na gai tauhido e na ma kaza shi ga gala lugwa na gai shirka anabi nu to anabi hudu to annabi salihu to anabi lutu to anabi shaibu to annabi ne kenan bata a ga jama'a gan wa budullaha malakum min ilahin gairu ya jibu ta tuci na da zai jibu ta bi gaske na wani sai ci wuce bana nan kim na mutum na tuna gan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ada tucin do ne mi nuna sa fati ya ji wa ya gan a ga jibu ta zando ma sai sai tuci bugi ya kene ɗaya cin waya tauhidi da yin mana wa layu ya limi limuwa da ya tulo gangani duniya na wa mawaki ga shirka da na mawaki a gani da shirka na wanda ya muhimmanci sarar ya bane na ga alaira ya sali ya duniya hmm? muhimmanci ya tauhidi ga muhimmanci ya zaka kuma ga muhimmanci ya sallah sallah ta zuwa zaka ma ta zuwa sai da tauhidi ya e bugo dole wobe tauhidi ne ko wagun ɗaya wato shi wajen furu wuje ne jabal na nabi sa a ne daga inna ka taji qauman min alil kitab min alil kitab awwala ma tadumi lay shahadatu an la ilaha illa allah e alayhi da haji da rajibu ta bi gaske na sai Allah fa inhum ata'u kalizalik aga mutu ya tiya cin aga fa alimuhum lawa anna Allah aftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa layla kidan sai ta sallah gutun na wajibi ta ci abu to laji to na to gidi peshi mutafakun alai wa alai gannan waje fada gan kaga yi zashi laɓe tawidi ya calo tu gani bai tawidi ya wa ngoli a sallah labiya kaga yi zashi la'a dan musulunci ba wa alhaji afuru gani bai sallah ebo ne emi a tuge emi a tuge wanja kaga foundation shi shi wanja na asali kai tawhidi bai imani yau sallah wi amudu bi kwaye musulunci amma to sun ala sallah ji dole a sai bayana a tawidi ji tabbatarwa bai zo nan mini yana ma daga yake Allah wa ga tawidi ga asali wani adi za yi dabon na ja ga na alijin amma amala ji sallah karaka ni nili ana da ke zaga ibi aqida ya tauhidi umma lotun gangani duyi umma jahil litafin tauhidi ko misali ba ni ke zana lo musulunci a madu a maduwu shahidi na bayan zana lo musulunci zo na lokacin sallalatun nga mala albara ibn azib radiyallahu anhu nga ata annabiy sallallahu alaihi wasallam rajul muqni'un bil hadid fa qala ya rasul allah وقاتل وأسلم أو أسلم ثم ظنوا تبقى النبي صلى الله عليه sallam. muga ya rasul ya ta ce ta ce ukatil wa uslim milan min da hukumi kin lan musulunci a anabi ga aslim sun makatil allo musulunci da zo wace da hukun fa aslama zane ci allo musulunci sun makatala wace da hukun fa kutila a ci ma ga ciwo fa kala rasulullah anabi sa sallam ci gan amila kalilan wa ujira kasira zane lotun jegi a mayu da sarawi mutafakun alayhi wa al-bukhari musulmi wale ga hadith ne laugan tun je gina ne da rifa ya buga amila kalilan ngale za na tawidi de umajila da wuci ko sallah wa ji amfani kawai babu tauhidiya kai da ga ji sallah wa mawa zaka wa mallu aji wa malotun kirkiji amma wun da tauhidiya wun lotun da tauhidiya wun da aqida tauhidi da ya ba wale wa ji na amfani وقدمنا إلى ما عملوا an mansura. Ya هباء منثورا يا لاشيزو ني تuna da ne yulona ichi mai tuna wuce la Allah baya e bago babun gwen wo pe ene muhimmanci ya tauhidi na zan wace jin alaka jin ban waji ya ce ya tauhidi mu lotun duniya na shaitan ga lamitu zan wace sai waki ya ban waji ya ce ya tauhidi na amma gwen wo pe ne tauhidi ne ga na tauhidi yan. na alibi sa sallam wunan yau wajibu to ya ce buge bo boga laifu ba ce ma imani ne ganin gai aqidan ahlu sunnati wal jamaa jo e bone zan gwaci wai lele le gan wai bi la ilaha illallah bi mudu rasulullah wai bi ali yakinu asidiku al mahabbatu al ikhlasu ali qiyadu da sauran su fata bai shiruta ya Allah gumi mawani shi wa mai lubiya amma za mu tele kaga wani takasiriya wace so ke bubwa za gwaci ne ga biyan ne waje tauhida a'a dole ga mutum mana ajiyar alu sunnati wa jama'a yi wace waje fahimta ya gane yake gabe da hannun in e zaji magaji a mai ibe tau in e zaji a ibe tauhidi a ɗin musulunci musulunci ya gwa mafi in ga mai jin amai laye sa sai fi bata a kamun ibada na kina wa lawa bi Allah kiyaye mu ne ya ga mu ɓe kawai mu ga mu la ẹzọ fiu gangan láyé láwù kawai àmọ́ ẹ̀tún náà wọlé ní wọ́gbìn láyé ya yà ń gọ́ ku lákùnjá dole man qala ha mutaqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha wa la yallahu gan wa mai baqidin wa mai ke lotu gangani dun Allah kiyaye mu yake ya tawili da ya shirka wa be da ya bo la mai to mo ga shirka da ne bo biya duni zane ga la ilaha illallah gan kuma iya da shirka mai da aqida ne da gugu mai da ikhlasi no ne zanna yi da tauhidi ya buna ni daga kullu la ya allah tuful ya ga la ya allah ga gwa ya ga din rabo ga malamuci da ke jigan aji al ali ata ilahan wahidan ga tsoye ci ni ke ci ga abin jibuta inna hada la shay'un ujab in ga ujab in ga mamaki dana amma ka kuna shi ba to ga ba na suku ya ɗaya tauyi da tsuntsawa su ya zanu wace shi muna sun ci ta gangan zanu wace sai ga tula ya Allah mai na waji buta ne kai zanu wace kabari zanu wace wali zanu wace man zanu wace tuyan man Allah kiyaye mu wa ne ga la Allah wa ji za amfana so ga gwawa be na ji buta mu ci maji tuya ne amma ga katun ya abun nan wani yi gaji daidai na sai ci aladuya wani mai ga ci bi yi ba da sai ci sai ci fa gangani da yi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh